والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من أن الكتاب يكون مختصر الأخضر وأن الله الشيخ عبد الرحمن الأخضر يرجع وما في مذهب الإمام مالك بن أنس مصبر الإمام مالك بن أنس رحمه الله ta'ala. A yau شاء الله تعالى za mu tashi daga darasi na goma sha ɗaya wanda zai yi magana dangane da jinin al'ada. Mala yake faslun fil haili fasali wanda zai yi magana akan jinin al'ada ko jinin haila wanda mata suke fitarwa. kalman alhaihu, malamai sun yi ta fassare-fassare amma ƙarshe abin da suka dunkule suka faɗa abin da ake nufi da da haila shine jinin da yake fitowa wa mata ba lokacin haihuwa ba kuma ba a dalilin ciwo ba jini ne na ɗabi'a wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora mu to fitan wannan jini kuma yana taimaka muku wajen samun lafiya da ingancin jikinsu ba lalle ne a samu mace tana fitar da wannan jini ko koyaushe ba kamar yadda yake za a iya samun matan da ba ta jinin al'ada kwata-kwata kamar aka ce wanda ba ta jinin al'ada kwata-kwata to ba mamaki zai iya zamo mata wata cuta daban wato wani ciwo daban saboda haka fitan jinin al'ada haka Allah ta ba wa ta'ala ya tsara domin saboda mata su samu sauki su kuma samu lafiyar jikinsu to akwai hukunce hukunce da dama wanda suka jeru akan fitan wannan jini kamar yadda malam zai nuna bayani yace wanne sa'u mata da kuke gani sun kaso kamar gida uku mautala'atun akwai wanda ta fara jinin al'ada wanda bata san komai ba jinin jininta na farko kenan ko fara al'adar ta kenan wa mautada da kuma wanda ta saba ita ta yi shekara da shekaru tana jini saboda haka ta san yadda jinin yake da lokacin da yake fitowa ko watan ko kuma yanayin jinin wa hamil da mai ciki yana iya yiwa samun mai ciki ita ma ta zubar da jini to jinin nan kamar yadda malam zai kawo mana bayani shi ma jinin al'ada ne duk da kasancewa waɗansu suna ganin ba jinin al'ada ba ne jinin da mace idan tana da ciki da ke fitarwa ala ayi halin Malam ya kawo mata guda uku ko kuma ya kasa mata gida uku kashi na farko wanda ta fara jini kashi na biyu wanda ta saba kashi na uku su ne waɗanda suke da ciki to za mu ga bayanin kamar haka wa aksarul aidi eh, lil mubtali'ati 15 yawma mafiya yawan kwanakin aila ga matan da ta fara aila kwana goma sha biyar ne wannan ya riga ya bayanin hukuncinta a takaice amma a kwana goma sha biyar din idan ka je bincike domin ka samu dalili kai tsaye da ya tabbatar da kwana goma sha biyar ba da da ya lissafi ne da waɗansu ɗabi'u ko yanayi sai ya kasa wata kashe biyu mace za ta iya yin jinin al'ada na kwana goma sha biyar saboda ka wanda ta fara jinin al'ada ita ba za a ce ga yawan kwanakinta ba sai inda jinin ya tsaya kuma duk yadda za a yi jinin ba zai wuce kwana goma sha biyar ba kamar yadda malai ke bayani amma wajen waɗansu malamai a jinin al'ada bai kai kwana goma sha biyar ba ko dai kwana shida ne ko kwana bakwai saboda hadisin hamna bin tuja'a lokacin da ta zo wajen annabi tana masa bayanin jinin istihada shine jinin ciwo jinin da yake ya wuce ka'ida ba ta iya bambantawa sai mazu Allah ya ce a ai wannan abu ne mai sauki idan wata ya zo ki yi jini na kwana shida ko kwana bakwai sai ya tsaya kwana shida ko kwana bakwai shi ne ba za ki yi sallah ba ba za ki yi wafi ba mijinki ba zai sami da ke ba ba za ki yi asibi ba saboda kina cikin jini ana wuce kwana shida ko kwana bakwai wato kwanaki ishirin da uku ko kuma ishirin da hudu za ki yi tsarki kuma za ki aikata komai da komai ko da jini yana fita sai dai abin da ake so shine kowace sallah idan za ki yi mata Allah in kuma da hali salloli guda biyu ki muku wanka salloli guda biyu ki muku wanka sai maza Allah ya bayani wannan shi yasa wannan littafi ya tafi akan cewa yawan kwanakin haila kwanaki goma sha biyar wasu malamai su kuma sun tafi akan cewa yawan kwanakin aina, kwanaki da ne ko bakwai kamar yadda wannan hadisi ya ambata ina fata mun gani na'am saboda haka matan da ta fara jinin al'ada to ita za ta yi amfani ne da inda ya tsaya mata ni kuma na ga goyon bayan kwanaki shida ko bakwai cewa ba za ta wuce haka ba walil mutada ita kuma wanda ta saba adatuha al'adanta wannan kuma hukunci haka yake a wajen dukkan malamai amma mace ba za ta kasance mai al'ada ba sai akalla ta yi haila kamar biyar ko goma sannan za ta samu matsaya cewa yana mata kwanaki kaza to wannan shine ainihin tsarin kwanakin da jinin al'ada to amma ana iya samun matsala fa in da bi idan jini ya zance da ita zada da ayyami sai ta fara kwanaki uku ana kiransa kwanakin ayyamin istizha ta saba tana jinin al'ada kwanaki uku to da kwana uku ya zo sai jini bai yanke ba shine mai ya yace to za ta kara kwana uku da kun ga ai kwanaki uku da take asalin al'adanta bai kai yawan kwanakin da aka ambata ba ko da cikin hadisi ga matabar wannan littafi da waɗansu malamai su suna da fahimtar cewa duk mace mai jinin al'ada na kwanaki kaza idan jini ya zo kwanakin da ta saba al'ada bai yanke ba to za ta yi ta ƙara kwana uku ne har sai ta dangana da goma sha ba za ta wuce goma sha saboda haka idan jinin da kwanaki goma yake yi da ya zo sai bai tsaya ba kwana goma kwana nawa za ta kara sai ta kara kwana uku to sai gini bai yanke ba idan ta kara kwana uku ya zama nawa ya zama goma sha uku sai jini kuma bai yanke ba sai ta sake kara kwana nawa ta kara kwana nawa kwana biyu ko kwana uku in ta kara kwana uku zai waye gari ya zama goma sha shida kuma duk cikin malamai ba wanda yake jinin al'ada kwana goma sha shirin saboda haka idan kai kwana goma sha uku bai dauke ba sai ka ƙara kwana biyu da ciki ta ya zamo goma sha biyar kenan in kuma goma sha hudu ne ta tsaya bai dauke ba sai ta ƙara kwana nawa kwana daya don ya zamo kwana goma sha biyar ga mazhabar wannan littafi da sauran maɗaukar littafi amma ga mazhabar wancan hadisi na hamna bin tujar idan mace ta yi kwana uku bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana uku idan bai ɗauke ba to sai ta yi tsarki kawai ta kama sallah ina fata an gani bambancin su kenan abin da yasa ba zan kawo maganganun malamai da yawa ba domin saboda mu gane wanne ne za mu kama mu rike mu yi aiki da shi don kada a ruɗe Malam ma lam tujawi khamsata ashara yauma yace za ta ta kara kwana uku ita ita wanda take da al'adar jini ko wanda ta saba matukan bai ke tare kwanaki goma sha biyu ba to biyu ke sai na uku wani hamil ita kuma mai ciki ba da salafat ya ko bayan watanni uku za ta iya yin jinin al'ada na kamfata a karayoma za ta iya yi na kwanaki goma sha biyar wa nahawha da makamancin kwana sha biyar shine kamar kwana ashirin wa ba da sai tafiya shurin idan tana da watanni da kuma cikin yana da wata shida za ta iya jinin al'ada na ishiruna kwanaki ishirin wa nahawha da makamanta haka shine kamar ishirin da biyar fa'in da ka fa'in idan jini ya yanke to wannan wani hukunci da zai bayani nan da ya tabbatar mana da cewa ana iya samun mai ciki da yi jinin al'ada sai dai abin da ya tabbata a bincike shi ne mai ciki ba ta al'ada mai ciki ba ta al'ada ya sa malamai da dama abin da suka rubuta cikin littafan tunda bincike ya gwada mai ciki ba ta al'ada to abin da ta gani jinin matsala ne kawai ba zai hana ta komai ba har imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa ai rashin ginin al'adar nan shi yake tabbatar da cewa ta samu ciki kuma wannan haka ne duk duniya in mace ta yi al'ada to alamar mace ta ciki ne kenan shi yasa mata sukan gane ɗaukar cikin su ne ta wace hanya lokacin babu wani bincike da wani gwada jini ko menene in lokacin al'adar ta yi bai zo ba sai ya wuce to sai ta fara cewa wata ɗaya kenan bi cikin ta yana da wata nawa wata ɗaya kuma haka za ta yi ta tafiya har cikin ya bayyana da mata don haka abinda al-istiqra ya tabbatar shi ne mace mai ciki ba ta jinin al'ada jinin da ta gani jinin ciwo ne don ka ga anan ya ce mai ciki za ta yi jini na kwana kyar da kwanaki in cikin yana da wata gida za ta yi yin kwana ashirin cikin da biyar to in cikin yana da wata tara za ta yi yin jinin al'ada kwana talatin kenan alhali mace lokacin da take da cikin wata tara idan ta ga jini dab da haihuwa kwana ɗaya ko kwana biyu malamai suka ce hukuncin wannan jini jinin biki ne amma in ya zo a tsakiya wata biyu wata uku wata hudu wata shida to akwai matsala ko cikin yana kokarin lalacewa ko kuma tana da cuta shi ne sai a ji a nema masa magani wata cikin karshe lalace ya zuba wata kuma ta sha wahala sannan ya miƙe amma tabbas mace mai ciki ba ta jinin al'ada sai dai jinin ciwo wanda shi ne sai dai ya kasance mace tana da al'adanta na yin jinin al'ada ko kuma jinin haila kwana uku ko kwana biyar to da ta zo sai kwana biyu sai jinin ya yanke to menene hukuncinta ko kuma jini yana yayyanke shi ne da bayin da a adam idan jini ya yayyanke kuma akwai bambanci tsakanin ya yanke da kuma yayyanke idan ya yanke to da ya dauke kenan saboda haka ba dole ne matan da take jinin haila kwanaki uku a kowane lokaci ta ta tafiya haka ba yana iya yiwa ya rabu yana iya yiwa ya kawo amma amma dai normal lissafi wanda za ka yi amfani da shi shine kwanaki wanda ta saba yin jinin haila a cikin su don an samu rage kenan don an samu kari shi ma shi kenan don abu ne mai sauki amma jinin da zai zo yau gobe ya ɗauke jibi ko gata ya sake dawowa citta ko citta ya ɗauke haka za a yi ta tafiya to wannan hukuncinta shine mala yake lafaqat ayyamahu hatta tukammila adada. sai ta cika ya ko kuma ta haɗa kwanakin har sai ta cika al'adanta shine yawan kwanakin da ta saba tana jinin haila ta saba tana yin kwana uku da ya zo kwana ɗaya sai ya dauke bayan kwana biyu sai ya dawo sai ya yi kwana ɗaya to sai ta haɗa wancan ɗayan da wannan ɗayan ta samu kwana biyu ke idan ya dauke daga baya sake dawowa ya mutu na kwana daya ko sai ta dauki wancan ɗayan sai ta hada da wadancan biyun ta samu kwana uku kenan to amma kuma a tsakani a tsakani mace za ta yi wanka kuma za ta yi suna shi ya sa rikicin jinin al'ada ko hukunce-hukuncensa wani abu ne wanda yake da rikici kwarai da gaske wala ya illu lil ahir to mala ya riga ya gama bayani ke kun san su mafi yawa suka safama ne abin nan nasu fasila maimakon aya in ka sa aya ka gwada ka gama magana kenan za ka shiga wata magana da to haka ya fi daɗi kamar su sukan sa littafin waɗansu littafan ma babu koma ba aya Eh, malamin da zai karanta da kai shi zai ke maka daga waje kaza zuwa waje kaza magana ta tsare daga waje kaza zuwa waje kaza magana ta tsare kai kuma ka halarci a haka kai maka kai gaba to wannan hukunci ke to amma a takaice abinda malamai suka tafi a kai shine macen da take jini sai jinin ya kasance yana yayyankewa ya ɗauke ya dawo ya ɗauke ya dawo to abinda suka ce shine a lokacin da jini ya zo tana cikin jinin al'ada za ta bar sallah da azumi har gwargwadon lissafin yadda ta saba jinin haila lokacin da jini ya dauke to za ta yi wanka ta yi sallah abinta kina fata an gani tun wannan shi ya fi wala ya hillu lil haid bai halatta ga mai haila talatin ta yi sallah wace mai haila tana sallah ne ba ta sallah duk wanda yake mace mai haila za ta yi sallah to wannan ya zo da wani ra'ayi wanda yake malaman musulunci ba kai ba suna yanzu akwai masu cewa mace mai haila za ta sallah to ko da ta yi sallah ta yi dungure ne kuma ba ta azumi amma za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba saboda me saboda hadisin amra lokacin da ta zo ta samu nana aisha Allah ki kare ta da shi tana mata tambaya ta ce yaya za a yi ce mai jinin al'ada ita ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ta eh haka muke a zamanin annabi idan muna jinin al'ada ba mu sallah ba mu azumi amma kuma muka biya azumi kuma ba a ce mana bi ba mana umarni da mu biya sallah ba a dai tambayan sai ta ce a ah, ma balul haye saka di soma wala ta di sala me yasa mai jinin al'ada ko mai jinin haila za ka biya azumi idan jinin ya ɗauke amma ba za ka biya sallah ba wannan tambayar da kika yi kina son ki canza wani hukunci ne bayan annabi ko kina son ki kawo rudani ne eh saboda haka mu abin da muke kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake yi har manzo Allah ya bar duniya lokacin da muke jinin al'ada ba za mu yi sallah ba ba za mu yi azumi ba amma idan jinin ya ɗauke za mu biya azumi ba za mu biya sallah ba saboda haka malamai sun ta bayanan cewa lallai abin da ya tabbata kenan a yanzu idan wani ya zo ya ce maka mace mai jinin al'ada za ta yi sallah kuma za ta yi azumi kaga ba magana biya kenan to wannan babban hatsari ne babban hatsari ne saboda bai yarda da hadisan manzon Allah bane shi yasa ya faɗa maka wannan hukunci Allah ya kyauta Bayan ma da ya ambata mana abubuwa guda biyu ko salatun sallah wala saumun ko azumi sannan ya kara da cewa wala qawafun mace mai jinin al'ada ba za ta yi tawafi ba saboda lokacin da annabi ya tafi aikin haji na ban kwana da shi da na la'ayi da Allah shi kare ya da ita sai jinin al'ada ya karyo mata kafin a zo a yi tawafi sai maza Allah ya ce ki zauna mu za mu je daki ka ba ke ba za ki ba so za ki tawafi ba tun da baki da sarki ya za ka ce to wannan ya tabbatar da cewa mace mai jinin al'ada ko da ta tafi aikin haji to ba za ta je kai tawafi ba amma mai yiwa wata kwanakin da za ka yi kaɗan ne kuma yawan kwanakin da za ka yi yawan kwanakin da ta saba yin haila kenan a cikin kun ga har za ka dawo ba ta yi da wajibi ba ga ɗakin kawo kenan sai malamai suka ce a'a a lokacin da za a yi tawaful qudum tana cikin al'ada ba za ta yi ba lokacin da za a yi tawaful ibada na farilla bayan wato arfa kenan tawafin ranar sallah ba za ta yi ba amma lokacin da ta zo tafiya to shi kenan ko da jini bai dauke ba sai ta yi kundugu idan ta yi damara sai ta je ta yi tawafin ta a lokacin za su waɗansu mata ba sa yin wannan samara sai ga jini yana da tafiya hudu a kafa suna ɓata wani wanda yake abin kazanta ne ba daidai ba ne wannan malamai su suka yi nazari suka ba da fatawan haka hakan ko ya taɓa faruwa ne wato akwai wani zamani ne wasu mata da suka zo aikin hajji sai jinin al'ada ya shafe su da jinin al'ada ya shafe su har aka zo za a tafi ba su yi tsarki ba suka ce to kuma za kun zo nan ba su ga ɗakin kafa ba za su tafi ko mutumin da ya je aikin aji ko kuma bai je ɗakin kafa ba ya ba magana kamar matan da aka ce ta je kafa ne mata ga kafa ba ana ce masa gaki tana ce ta bata shi ba aka ja ta aka abin nan aka manna hannunta jikin ɗakin kafa. duk da aka yi tabbata kai shi ba dai ta ta taba wannan matan ne zaka ce mata kenan Allah ya kyauta to shine sai mata suka ce gaskiya ba zai yi ba mu zo kaba a ce ba mu ga dakin kaba ba ya kamata a zauna a tattauna shine aka tara malamai aka ce malamai su tattauna kowa ya kawo fahimtarsa kowa ya kawo fahimtar karshe dai sai suka yi tifaki akan cewa tun da waɗannan sun fada cikin lalura kuma wasu suka kama hanya suka tafi garin su ba ran da ba su dawo ba saboda akwai mutanen da suke zuwa daga nisan duniya shi ne suka ce a zarura su tufihul mahzura da lalura tana halatta abin da aka hana waɗannan mata su yi kunzugu su zo su yi dawaki da ɗakin kaza. wannan kuwa ya faru ne bayan annabi ba zamanin annabi ba ne zamanin manzo Allah da ya kinana Aisha kada ta yi wannan tawafi duk mata ma an hana su tawafi amma kafin manzo Allah ya bar ainihin maka, da kusan dukkan su sun samu dama sun yi sarki kuma sun yi tawafi su to kaga wannan matsala ta taso ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bayan annabi aka samu wannan ke sa malamai suka ce su yi kundugu idan sun yi damara zo su daki da tsawafin ga dakin kaba sun suka yi tsawafi ga dakin kaba maganar sallah kan ba za su yi ba. abin da ka ce su yi dawafi saboda laluran da ke kare da su sai su kama hanya su tafi garin su koda ko bangon duniya ne ana kyauta zaton Allah ta baraka wa ta'ala zai musu rangwame saboda laluran da suka fada shi to da haka ake bada fatawa amma ba kowa da kowa ke kira ba irin wannan guri kun ka dauka cewa ka dan haddace ahlarin ka bari a kira ka a in ka haddace ahlarin ka ne aka kira ka kai kan zaka ce a ta tunda ya ce la yahillu lil ha'id bai halatta ga mai haila abinda zaka kawo wannan nasi ka ce salatun wala sawmun wala tawaf kai ana zaka baya amma idan ka fada da karatun ka fada da binciken to nan ne za a samu manduha za a samu mafita a yi bayani saboda haka sai suka ce to za ta iya yin tawafi amma ban da sallah kusan bayan an gama tawafi akwai sallar nafila a kaji ko kuma in lokacin sallan farilla ne za a tsaya yi sallan farilla ba ka ce a shi sa lokaci a dakin kaba ga ga su mata idan suka je dakin kaba sai ga ana dawafi ana dawafi ana sallah su sai su tsaya yi to waɗannan mata akan kaddara cewa mata ne masu lalura amma ba za a mai da masallaci kuma kawai mace tana ku ta a addu'a su ce bari ta samu hanya ta cikin masallaci ta je ta zauna kuma da jinin al'ada a cikin ta ba kamar yadda malam zai faɗa mana mace mai al'ada an hana ta zama a cikin masallaci saboda me saboda kada ta bata masallaci shine dalilin saboda kada ta bata masallaci wala masu mushafin ko shafan littafin alqur'ani wanda ya hada mace mai al'ada da mace mai da mai janaba hukuncin su daya a wannan amma abin da malamai suka ce shine mai janaba shine ma in za a hana shi ta qur'ani za a hana shi domin zai iya yin wanka amma mace mai haila ita wannan idan ka hana ta kuma tana koyon karatu to matsala ne yasa idan akwai kwaba ko akwai wani abu lokacin da za ta tafi makaranta ko wani abu makamancin wannan wasu malamai suna ganin za ta iya ɗaukar tun tunda haila ba hannun ta yake ba sai lokacin da ya ɗauke daga bambanci da jinawa wala da kolo masjidin ko shigan wani masallaci saboda haka ba za ta shiga masallaci ba wa alaiha kada usomi nuna sa'a za ta biya azumi amma ban da sallah kamar yadda muke bayani to sai dai akwai abu guda ɗaya da bai kawo ba shine ba a sakin mace a lokacin da take cikin jinin haila sakin mace a lokacin da take jinin haila haramun ne saboda Abdullahi dan Umar ya taba sake annabi ya sake mai sai ta doye saboda ta haramun ne mutum ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada wannan ana kiransa as-salatul bid'i sakin bid'a ne to idan mutum ya sake da tana cikin jinin al'ada saki ya yi ko bai yi ba to inda malamai suka tattauna kenan wasu sun tafi a cewa tun da sakin haramun ne idan ya yi bai yi ba wasu suna ganin tun da sakin bidiya ne to idan ya yi bai yi ba tunda bidiya kan ai lalataccen abu ne to amma jumhurul ulama sun tafi a cewa duk mutumin da ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada ya aikata haramun kuma yayi bid'a kuma ka kiyasa ba yasa ina jin mamakin mutanen yanzu saboda tsaban son arha kawai mutum sai ya sake matarsa saboda sabani ya faru tsakanin bayan ya sake da kuma zuwa ce bai kamata kai haka ba ko kuma ya shiga damuwa sai kuma ka ga ya zo yana jin malamai yana ce ai ni na sake ta ba san tana cikin jinin al'ada ba sai na sake ta wato don ka baki fatawa kake ce babu sakin yasa ni duk mutumin da ya zo min da irin wannan rikici to zan daɗa rikita shi don ba ruwa na kwarai da gaske gaskiya don duk mutane da suke yawan sake ganganci a tsari kamata in dai ka sake ka sake kawo. amma kafin ka sake akwai matakan da ya kamata wani lokaci in an zo an bi matakai fa ba su hakaman min ahliha ko hakama min ahli wa hakama min ahlihi idan an dauko alkali daga cikin mutanen da ko alkali daga cikin mutanen ka ko yan uwa wanda suka zo suka zauna karke zaka ji dan uwanta ne ma da kansa zai ce kai ina ganin wannan aure ka sake ta kawai to a lokacin da aka yi wannan sai ka sake ta a rubu lafiya kaga ba wanda ransa zai fashi amma an ta kiran ya hayaniya ka sake ta bayan ka sake ta daga baya kuma ka zo ka tausaya sai ta ce ai tana cikin jinin al'ada wata matan ma karya za ta yi sai kuma ku zo kuna ta bin mutane gidajensu ana sallama sai ga mutum kuyi ya ta zo ya zo ya same ka tun kafin ka tafi daga inda kake abin nan saboda ya yi da cikin rudani yana zan ka faɗa masa hukunci ya je ya ce ai wani ne yake mun Da daman mallabata ala nafsihi nukita ai duk wanda ya rikita wa kansa lissafi sai ya rikita masa yasa duk mutumin da yake yawan saki zai fada cikin irin waɗannan abubuwa kuma Allah in ya fada zai shiga cikin mawuyacin hali da wanda zai zo ya ce na sake ki a sake abin da ya ce na sake ƙara miki a sake kaba ki ya ce na sake ƙara miki ba ya yi uku ba sai zo ya fi fatawan da ake cewa uku lokaci guda ɗaya ne amma shi fa kan kansa hankali sa bai kwanta ba sai zai yana tafi sai ya ji kaman kan malamai guda goma shi dai abin da yake so ya samu kaman guda takwas ko tara su ce ka je kawai ka ci gaba da zaman aurenka amma a wajen mutane kuma bayan ya zauna ya yi zaman auren wani abu yana faruwa sai ka ji wani ya ce haba lafiya mutum ya sake matarsa sake uku su ci gaba da zama a ce za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba zai taɓa yi ba ana ganin yaran da sun yi barna sai a ce haba haba da Allah ya hana saki uku ya ce fa za ta illu lahu min ba'du hatta tanfi azam jambayra ya ci gaba da zama da ita haka to ga dole irin waɗannan har sai ka kauce in ba haka ba bakunan mutane zai kama tun farko ka bi tsari ka bi tsari idan za ka yi saki ka yi kamar yadda manzon Allah ya karanta mun ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don haka mutum ya sake matarsa a lokacin da take cikin jinin al'ada a ramuni kuma wannan sake sakin gida ne jamhurul ulama suka ce saki ya tabbata na sai dai akwai wani sassauci da aka yi wa mata a lokacin da suke cikin jinin haila wa qira'atu hajaiza aka ce karatun mace ya halarta to dalilin da yasa wadanda suka ce mace kana iya ɗaukar alqur'ani a lokacin da take koyon karatu kuma take cikin jinin haila suka ce dalilin su shine wannan sassaucin da aka yi tunda an ce wa qira'atu hajaiza karatun ka ya halarta da wannan littafi ba ya tabbatar da haka wala ya hillu li zawjiha sai dai bai halatta ga mijinta farjuha ya sadu da ita shi ma wannan yana daga cikin haramu kuma ne na karshe daga cikin abin da ya ambata wala ma baina surratiha wa rukubatiha ko kuma tsakanin cibinta da ainihin gwiwoyinta me yasa ya ambaci tsakanin cibi da gwiwa saboda hadisin na na Aisha Allah ki kare ta da ita ta ce idan muna cikin jinin haila manzo Allah ya kama na umarni mu yi samara sosai mu daure tsakanin cibi da gwiwoyi shike nan sai mu kwanta tare da shi ko kuma mu zauna mu yi wasa tare da shi ya sa malamai da yawa cikin masabar malikiya suka ce to wannan ya gwada tsakanin cibi da gwiwa haramun ne to mace ta yi samara domin kada wata zarfafiya ta sa a zarfafi amma lokacin da mace take cikin jinin al'ada mutum ya sadu da ita haramun ne يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله saboda haka haramun ne mutum ya sadu da iyalinsa a lokacin da take cikin jinin al'ada imamun nawawi Allah ya kare ya da shi yace duk mutumin da ya halarta a sadu da mace a lokacin da take cikin jinin al'ada to yayi rida ya bar musulunci don Allah yana ce haramun ne kai kuma kana ce halal ne Allah ta'ala shi ya halitta shi shine ubangiji ya ce haramun ne kai kuma da aka halitte ka kai ma kana gadarar kai ma Allah ne kake ya halitta. ina ba dan gani saboda ka yace hatsari ne Ya ce amma mutumin da aka samu yayi kuskure ya sadu da iyalinsa a lokacin da take cikin jinin al'ada yana yin yawa bata faɗa masa ba sai daga baya to wannan ya aikata babban laifi shi ma duk da kasancewa bai sani ba in yana so ya kuta daga wannan laifi shi ne zai yi sadaka da kwatankwacin dinare guda daya kwatankwacin dinare guda daya kuwa yana jin wajen dubu ashirin da wani abu ne eh saboda haka sai mutum ya yi sadaka da wannan don hadisi ya ce ya tafadda ku bi dinarin aw bi nisfi dinar eh, dubu ashirin da wani abu ko dubu goma sha wasu malamai kuma suka ce akwai bambanci tsakanin dubu ashirin da dubu goma wato ta zo ta faɗa masa cewa tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin haila amma garin yaya garin yaya sai ya sadu da ita to wannan tunda akwai masaniya kuma akwai mantuwa ne ko mene ko kuskure ne ko gafala ne wannan shi zai bada zarkan dubu ashirin wannan shi ne kafara amma mutumin da bai sani ba ko ita ba bata sani ba mai yiwa daman yarinya ce sabi shiga ko kuma sabuwar musulunta ce wannan aka gane an yi kuskure shi ne za a ba da dubu goma ko dubu goma sha sai idan mutum ya yi haka ya yi kafara in ya je la'ira ba za a kama shi da laifi ba amma ba haka ba to zai fada karkashin wannan aya ba ta filin ne za a filma ba wala ta hukun na hatta ya kurna kada ku sadu da su sai sun yi tsarki to tsarkin nan kuma aka ce tsarkin ruwa shi ne gaba sai sun yi wanka ko da yake akwai ruwaya cikin mawafa wanda ta gwada cewa in dai za ta yi sallah kuma lokaci ya koya to ita ma ba ta dama ta yi taimama tana iya yin taimama jinin al'adanta ya dauke to ba za ta ba ta samu ruwa mai dan tubi wanda za ta yi wanka ya shi ba da shi kuma lokacin sallah bai fito sai ta yi taimama ta yi sallah kamar yadda aka ba da dama wanda ya janaba ya yi taimama ya yi sallah amma za ka yi taimama mijinta ya sadu da ita to wannan muhallin ne da bai na malamai sun tattauna a tsakanin da yawa su suna ganin sai ka yi sarki tukuna sai ka yi wanka gaba ɗaya tunda Allah ta'ala ya ce wala ta karabu hunna kada ku sadu da su dun wala ta karabu hunna ana fassara shi ne da saduwa ba wai kusanta ba tunda ya halatta mutum tana cikin jirin al'ada mutum ya kwanta da ita ya ci abinci da ya ja ko ya yi wasa da ita ko menene abinda kawai aka hana shi ne kamar yadda hadisi yake illan nika sai saduwa ga musamman inda kuma kowa ya riga ya sani Allah shi muke mu yace wala ma baina surratiha wa rukbatayha hatta tattafila yace har sai ta yi wanka tukuna idan tayi wanka sannan mijinta zai sadu da ita kamar yadda malai ya bayani kuma wannan shi ne bayani kamar yadda muka tabbatar tunda annabi ya ce yasma'u kullu shay annabi ya ce ku yi ko menene amma illan nika banda saduwa da ita wannan shine fasaran wala takrabuhunna hatta yakfurna fa idza tatahharna wa atuhunna min haythu amarakum inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to wannan kenan mu kara ne ko mu tsaya eh a shiga fasulun nifas ko da ke a nifas ba da yawa a gurguje eh, jinin haihuwa والنفاق كالحيض في منعه mala yace jinin haihuwa kamar jinin haila ne wajen hanirsa duk hukuncin su ne sai dai wa aksaruhu sittuna yawma fi mafiya yawan kwanakin sa kwana sittin ne aka ce wannan kwana sittin din da aka ambace shi shi babu ingantaccen hadisi Abinda ya tabbata a cikin hadisi na ummu kalma Allah ya kare ta da aka tambaye ta jinin haihuwa sai ta kwana arba'in to inda ake samun bambanci kenan shi yasa mu kuma a karatun da muke yi ko a binciken da muke yi shi ne idan yanzu kai a yanzu ka faɗi abu sai muka ɗauko muka samu ya yi sha bamban da wanda ya faɗi shi shekara ɗari shi ya faɗi nasa daban to nasa za mu fi ɗaukawa kan haka duk gaba da gaban ta ba shi yasa aka ce a girmama masu shekaru da masu kurkura ba sai za ka ce a girmama su don abin da yake babu nassi karara na Qur'ani ko na hadisi to kai kana iya fahimtar wani abu ni ma ina iya fahimtar wani abu to amma ba duk za mu dauki mu ba sai mun binciki na magabatan kwai wanda suka shuke to inda yake samun bambanci kenan matar annabi ita da kanta take jinin haihuwa kwana arba'in to kaga duk wanda ya zai ta kwana sittin ne ko ba za a kira nasu na matan annabi za ka ɗauka ko na wani inda yake samun bambanci kenan amma akwai waɗanda yake da yawa sun ce kwanaki sittin ne amma da aka tambaye su suka ce to su dai babu wani dalili mai karfi aka ce musu to hadisin na na umu kalma ba da ce kwana arba'in ne da suka ce eh shi din ma ba wai ya ce sa kwana arba'in ba ne to amma ko da bai ce sa kwana arba'in ba ne tun da dai an mata tambaya ne ta ce kwana arba'in ne to na ta shi ne ya kamata a sanya shi a gaba a yi aiki da shi to amma kafin ka samu mace mata kai kwanaki arba'in din yana da wahala mafi karanci shine lokacin da ta haihu ta zubar da jini kamar yadda yake mace mai haila mafi karancin da shine ta zubar da jini lokaci guda a cikin minti daya wata za ta zubar da jini kuma ta yi al'adar ta na wata kenan sai wani wata to haka ma mai jinin haihuwa idan ta haihu jini ya zuba yana zuba shi kenan wata ya kenan ba zai sake zuwa ba kuma sai idan ta fada cikin haila ko kuma ta sake wani ciki idan za ta haihu to don haka wa karuhu sittuna yawman anan ya faɗi kwanaki ainihin sittin amma a hadisin na na ummu salma Allah ya tsara ya da ita ta ce kwana 40 Ba idan kafa addamu qablaha idan jini ya yanke kafin waɗannan kwanaki su kare walau fi yawmil wilada ko a ranar da mace ta haihu ne idan ta tsalar sai ta yi wanka wa sallar ta yi sallah idan mijinta zai sadu da ita shi kenan a ranar da ta haihu kenan sai ke kuma yana da wahala a idza a atin idan jini ya sake dawowa fa in kana kuma akamta ta yau man idan a tsakanin su akwai kwanaki goma sha biyar a tsara ko fiye da haka kana zani haiba wala yake na biyu din ya zama jinin al'ada yanzu tambayoyin da za ka ji mata suke yawaita yi nan. mace za ta haifu ta zubar da jini na kwanaki hudu ko biyar sai jini ya dauke idan jini ya dauke ta yi wanka sai komai bayan kwana biyu ko kwana uku sai jinin kuma ya sake dawo to malam ya gwada cewa idan gap din bai kai kwana sha biyar ba to jinin da ya sake dawowa ne jinin haihuwa ne amma in ya kai kwana goma sha biyar an samu rabin wata kutum to abin da ya zo mata jinin haila ne ina fata mun gani to saboda haka dole a tsaya a bambanta tsakanin waɗannan abubuwa sai dai abin da mafiya yawa malamai suka tafi a kai akwai waɗansu alamu da suke cewa yana da kyau kai kokari a tabbatar da su domin mata su samu sauki yanzu saboda ciye-ciyen da yake da magungunan da ake sha da irin abinci iri daban-daban organic foods da menene passport da sauran duk su riga sun gurɓata al'amura yasa za ka ji yanayin jikin jikunan mutane ma babu lafiya saboda kusan duk abin da kake ci sai ka samu akwai wani chemical a ciki duk abin da mutum yake ci ko kake sa wanda da ba su san wannan ba yasa mutanen da suka fi mu ingancin lafiya akan yanzu to ko wadansu alamu da malamai suka ambata mace in ta fada irin wannan rikici cikin jinin haila ko jinin haihuwa to sai kokari ta kiyaye zan ambace su bayan na kammala karin wannan wa illa dumma ila al-awwal wa kana min tamamin nifaq in bai kai kwanaki goma sha biyar sai ta hada da farko ya zama cikon wancan kina in an samu kwana sha biyar tsakani to jinin haila ne ya shago to da wannan ne da mu suke fassarawa tsakanin jini da jini a samu kwana sha biyar in an samu kwana sha biyar to wancan daban ne wannan daban kuce kuce mai jinin istihada wanda a nan bai yi bayani ba amma ya yi ishawa shi ne duk wanda jinin hailan da ya wuce hankali ya zama na ciwo duk wanda jinin haihuwanta ya wuce ya wuce hankali to ya zama ciwo a wancan fasara duk wanda jinin hailan da ya wuce kwana sha biyar kamar yadda malam ya faɗa in kuma ka dauko hadisi duk wanda jinin aidar bai wuce kwanaki bakwai takwas kana ya zama ciwo duk wanda jinin haihuwar ya wuce kwana 60 ya zama ciwo a fasarar mana a na nana ummu kalma Allah ki kare ta da ita duk wanda jinin haihuwar ya wuce kwana 40 ya zama ciwo Ba zai ta yi kokari ta nemi magani ba zai hana ta sallah da azumi da tawafi da duk sauran ayyukan ibada ba da je kowace sallah ana son ta yi alwala kowace sallah idan da hali sallan azhar da la'asar ta yi wanka sallan Magariba da isha'i ta yi musu wanka sallan asuba ta yi musu wanka kamar yadda ya tabbata a cikin da ta maka wanka kamar yadda ya tabbata a wani hadisi wannan idan da hali kenan in babu matsala amma ba haka ba kowace sallah ya yi mata alwala saboda wannan jinin ciwo ne kuma wannan bai hana ayyukan ibada to sai dai ta yaya mace za ta gane cewa jinin na ciwo ne duk jini da aka yi bayaninsa na hukunci shari'a to akwai alama na ɗaukewarsa alamun nan ko guda biyu ne na farko shine akwai wani farin ruwa da yake zuba wanda yake kiransa alfarsatul baida sannan na biyu akwai aljiko bushewar inda yake fita to matukan mace ta samu ɗaya daga cikin waɗannan ta tabbatar da su sannan sai kai wanka to duk jinin da ya zo bayan wannan jinin matsala wannan hanya shi ne fi sauki ga mata Inda an samu bai ba wal jufu wadannan abubuwa guda biyu mace ta zubar da wannan farin ruwa din nan farin ruwan nan baya zuwa sai domin nuna isharar cewa jinin nan bai riga ya kare ina fata an gani to haka ma bushewan wajen da yake fita domin matan da su suka yi amfani da auduga su sa in suka fitar su ga komai ba shi kenan amma in dai asirin akwai shi suna sawa to za su ga jini ne wani lokaci ma suka sake sawa za su sake da ko da dan kadan to a takaice shi ne matukan waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata mace ta yi wankanta sannan daga baya kuma sai jini ya zo mata to ba za ta damu da wannan jini ba ya zama na ciwo ke ba zai fata maka wankan da ta yi ba ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba wannan na farko kenan sannan na biyu malamai suka ce duk jini wanda yake da shari'a ta ɗora hukunci a kanka kamar jinin haila to yana da wasu sifofi kamar haka ana bambanta shi da jinin ciwo ne na farko saboda jinin aila, mazan Allah ya ce aswadul yuhra shi jini ne baki jinin al'ada baki ne amma jinin istihada jinin ciwo shi kuma jani idan mace ta gane wannan bambanci shi kenan kana abu na biyu jinin haila za ka same shi baya daskarewa shi baya daskarewa amma kuma jinin ciwo shi yakan daskare saboda haka jinin haila a sake yake jinin ciwo kuma za ka same shi ba a sake shi ba amma wani abin mamaki wajen fitan jinin haila shi bai fita da sauri amma jinin ciwo yana fita da sauri kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara jinin hailar sun gaba don karewa yake ba da ya kamata ya fita da sauri amma ba ya fita da sauri don kaga jini yana ta fita wa mace ta ba ba ba ba ba akwai matsala don jinin haila baya sannan kuma dajin dadawa jinin haila yana da zafi amma kuma jinin ciwo shi bai da zafi a lokacin da yake fita sannan kuma sun ce jinin haila yana da karni jinin ciwo kuma bai da shi ya kamata a ce mata su kiyaye waɗannan in suka kiyaye waɗannan za su samu sauki to amma in ya kasance mace kuma ta kasa kiyayewa fa gaba ɗaya shi ne sai ka ɗauko hadisin hamna bintu jahal sai ta yi al'ada na kwana shida ko kwana bakwai sauran kwanaki kuma sai ta yi aikin ibada da dama an fi samun rikici a irin wannan jini na highland idan haihuwa shi ba a cika samun wannan rikici a cikin saboda domin shi cikin sauki akan iya gani. shi amma duk da haka yanzu za ka ji mata suna cewa ni bayan na yi wanka da kwanaki kaza jini ya sake zuwa to sai ki ji waɗannan bayanan da kuka ambata wa in yayi kama da na farko to jinin haila ne ko sauran jinin haihuwa ne idan yayi kama da na biyu da ya zama jinin ciwo ne sai ya kokari a cikin الله تبارك وتعالى يجزاك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته